العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatun sheikh sa'ad yusuf abu aziz ta'ala a yau za mu ci gaba a darasinmu na da 64 a cikin tarihin rayuwan ɗaya daga cikin na ahalun daman manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam babban sahabinsa masanin alkur'ani masanin haddan ƙur'ani masanin tafsirin Al-ƙur'ani, kuma ɗaya daga cikin asabiqun al daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sahabi shine Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda mun tsaya a cikin bayani na ainihin falaloli da kuma darajoji da martabobi da wannan bawan Allah ya samu a cikin musulunci za mu taki daga hadisi na biyar shine khamisan bi ma'ana na biyar yarhamukallahu innaka gulaymun mu'allamun annabi ne ya faɗa maka wannan magana ya ce Allah ya maka rahama ya ce lallai kai karamin yaro ne wanda za a karantar da shi kuma duk abin da a karantar da shi zai iya daukawa shi ya za a ke son mutum ya yi karatu tun kafin ne ya sa a gaba don idan ka kuskura ne ya sa ka a gaba ko duniyan nan ta sa ka a gaba to a cikin karatun an kasa kake ɗari in kai a ka rike biyar da biyar ɗin nan gaba ɗaya watsewa zai yi tun kafin nauyi ya hau kanka don kafin ka gane duniya, don kafin ka san menene naira tun kafin ka san menene matsayi da jin daɗin abin jin daɗi to ya kamata ka samu madafa amma in ka kuskura ka san wannan kuɗi ne naira ne ka san daɗinsa to kai da karatu sai dai in baiwa sai dai in kaddara idan Allah ta baraka wata ala ya riga ya baka wannan ko duk duniyar nan damuwan duniyar nan tana kanka ne zaka yi haddacewa kuma zaka kiyaye amma kuma waɗanda Allah yake ba su ire-iren wannan baiwa ba su da yawa a cikin al'umma saboda haka tun kafin ka gane duniya ka samu ka rike abubuwa ke sa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ma Abdullah idan matsu yace kai din nan gulayyim maka ce gulayyin tasgiri ne na gula yaro karami wanda bai san me ake ciki ba in ya zo gidansu ya samu ba ya abinci ba sai ce yaya kullum ake tsallakewa ba abinci shi bai san cewa ubansa yana jin jiki ba ko tattalin arziki ya shiga matsatsi ba shi bai san wannan ba ko kuma kullum ya zo ya ce me yasa kullum ake tuwo ne ka gidan nan wai ba za a dan canza ba kullum tuwo Kullum ana mana miyan kuka a dan canza mana a rinka sa mana nama bai san wannan din da aka samu ma da kira ka same shi ba to a lokacin duk abin da aka zaunar da mutum aka karantar da shi to zai dauka كانت بداية معرفة عبد الله بن مسعود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم haduwan abdullahi dan matsud da manzon Allah da kuma farkon lokacin da aka fara karantar da shi akwai labari annabi ne matsud hadisi daga abdullahi dan matsud shi da karan kansa radiyallahu anhu qala kuntu ara gana man li aqba bin abi mu'ayth yace na kasance ina kiwon waɗansu dabbobi yan kananan dabbobi su ne ganaman awakai da tumakai na uku ba bi na bi mu'ayi wanda yake ɗaya ne daga cikin manya-manyan birnin Makka yana da dukiya da yawa saboda haka ya ɗauki yara da suke kiwon dabbobinsa yana wannan kiwon ne ana biyansa ya za ka ce ko shugabanci ma abinda ake so kenan sai dai kun san mu yanzu ba za mu yi ba da ya kamata a ce idan ka zama babban mutum kana da 'ya'yanka sai ka watsa su tafi waɗansu wurare su je su zamo bayan waɗansu su ɗauki darasi a da za a ga wani ka baki zai karba hannu biyu biyu yanzu kuma kowa kaucewa yake yi don wani daga gidanka za a fara samun ya lalace wani kuma ko da ma maka ta yi ba za ka ba da shi ba saboda can ɗin zai iya lalacewa amma in har ana son mutum ya yi shugabanci shugabanci mai kyau ko a fada yake ko a gidan babban ɗan siyasa yake ko babban ma'aikacin gwamnati kai ko liman ne to ka kada ki wani waje je jijiki ya murkusu zai dauki darasi mafiya yawa tun manya-manyan malaman nan da kuke gani ya sai da suka sha wahala wani ya yi wo ɗan ƙango ko ɗan ƙango wani a lokacin ma da za a gwada hotonsa yana yaro za ga wani ɗan dukuni ne warai da gaske ai lokacin da ya yi waɗannan abubuwa akwai darussan da ya ɗauka na rayuwa wani ki kuma an jefa ki wani gari ya je wata makaranta wata rana zai buga waya ko zai ce a faɗa ko masa da saƙon abu kaza a ce ka yi haƙuri Dan gidan babban mutum ne amma zai je kama barema mutane nawa suka yi haka ko ya zama bawan wani saboda in ba ka yi wahala a ƙarƙashin wani ko waɗansu mutane ba ba yadda za a yi ka ɗauki darussan rayuwa ba zai yi ba inda a gidanku ne kawai balle ma a samu babanka luzari ne uwar ita take da iko to irin wannan yara ba su cika shiriwa ba saboda su mata sun fi lalatar da yara akan maza iyaye mata ina fata an gani to ga abdullahi dan masud babban sahabi ne mai daraja amma kafin ya kai wannan matsayi kiwon dabbobi yake yi yan kanana ana biyan sa. to anan ya dauki darussan rayuwa da yawa yanzu wani yaron ka dauke shi ma ka kai shi shago zuwa wata uku wata kida sai a nemi kayan shagon ma a rasa tab zai yi kuma a kyale ke ya ya kamata a dauki mataki a kansa koya masa darasi yanzu wanda ka baki shago ya wata uku ko wata kida ya cinye kayan shagon za a sake hada masa wani kayan shago ko za a kai shi wani shago ya sake daukan darussa in ka lura za ka ga waɗanda suke da kamfanoni 'yan ƙanana kamar masu walda masu menene in aka tura musu yara ko makanikai ai kudin da oga yake karba ne zai raba biyu ko ya raba uku ya bada yaran ai ba a yin haka normally kan koya musu wahala ne su koyi ainihin aikin wani ma yanzu ya bada kudin abinci kadan yake bayarwa za ga abin da yamurai suke yi kenan suke training din na kasa da su amma mu yanzu yaron aka masa wannan training gudu zai yi uban ya zo yana ta kumfan baki a banza a banza saboda haka wannan darasi ne na musamman abdullahi dan mas'ud yana kiwon kananan dabbobi wa ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen makka masu hali shine ukwa ibn abi mu'ayyid ana biyan sa kamar rabi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa abubakar yace haka kawai sai ga manzon Allah da abubakar a cikin jeji suka zo fa qala sai annabi yace ya gulam Haɗu min labanin ya ce ya kai karamin yaro ya ce akwai nono kuwa da za ka taimaka mana nonon dabban da za ka taimaka mana kultuna ya ce na ce ya eh, kwarai da gaske akwai wato ko a musulunci duk mutumin da aka ba shi dama akan wani abu abinda bai taka kara ya karya ba yana iya daukawa ya yi kyauta da shi yayi sadaka da shi yayi ihsani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aw ma mafafi mafatihahu ko abinda kuka mallaki mabudansa wannan babu laifi amma ka dauka ka yi gadara ka dauka ka azurta kanka da shi wannan haramun ne ashe wannan ya bada duk wanda aka saki a yaron shago sai wani talaka ya zo wucewa sai ce to yau kan Allah gari yayi zafi ba ni da sisi amma akwai abin da nake nema ni a kana nake nema don Allah ko guda uku kadan bani yana iya daukan kwali guda ya bayar kwali guda na kana dan karami ra nawa ne salwa ne ra goma kana sayan ashana ne ko da ke mata daya eh mai mata daya san kudin kana yanzu ka gani ban san kudin ashana wannan abin nan ra goma bane mata uku ya yi kirin wajen da wani abu ga su kwatar eh hadda su kwatar duka ai ga mu mun sai a kyana ma naira goma kwana nawa zai yi mai yawa ma inda yara wani yarin ka kyastawa kenan za a ce ka je ka hura wuta sai a kyasta biyar eh kai Allah gafarta mana ko lokacin da muke yara an aka ce mu je mu hura abu na mu mamaki muke ji wannan kan a kyana din nan kana kyasta shi zai ganki fa to mu irin haka sha'awa yake ba mu sai mu kyasta yayi fa sai mu je fa eh, mu kyasta yayi fa sai mu je fa saboda ba mu san nawa ake saya ba ba da mu mu bane eh ina jin kai ma mai dariya kai haka <laughs> Allah ya gafarta mana saboda haka abinda bai ta kara ya karya ba yanzu aka samu babban shago aka ce kayi kyauta da ashana mai shagon ba zai ji haushi ba amma akwai son zuciya akwai son kai to shine zaka ga mai shago yake yin magana tunda ko da gabansa za ka yi kyauta da yace, ya ne ya ce a na dan abin da zai ci to babu damuwa akwai abin da ba za a yi magana a kai ba amma abinda za ka azurta kanka da shi ko kari ganganci wannan ba daidai ba ne haka ma matan cikin gida lokacin da aka zuwa ka yi abinci musamman a ce ba masu mata daidai da ya kwalli biyu ko uku ba wanda suke tsarin family planning eh ban ce kana yi ba amma dai mata ɗaya da yaya guda uku da abin nan wannan za ka samu abincin da ake yi bai takara ya karya ba mai yiwuwa an yi na safe ba za a yi na rana ba amma duk mutumin da yake da gayya a gidansa za a yi abinci wallahi in ka tambaye shi mutane nawa suke cin abincin nan bai sani ba saboda haka almajiri zai zo ya nemi abinci ko wani bako zai zo musamman kaman a da za ga waɗansu baki suna zuwa ba a kan ma daga ina suke ba ko za ga wani dattijo za a ce a saka masa ya ci abinci ya ci abinci ya bar kwanon a wajen amma yanzu da yake bakin yanzu mafiya yawan su matsiyata ne har da kwanon za su tafi da shi amma na da sai ya ajiye kwanan a wajen ko za a bar kwana ya kwana da kwanaki ba mai daukawa kuma ko mai gida ya zo ya samu an zuba abinci a ce wai mara guda an tura an kai waje kaza wallahi ba zai magana ba saboda kun san da ire-iren waɗannan abubuwa lokaci ake samun albarka kwarai da gaske ayin kana da mutane da yawa kana ciyar da su to wani lokaci ka ringa danna zuciyanka ko da ka shiga matsatsi ka roki Allah ka tabaraka wata'ala kai tawassuli da ayyukan da kake yi ko ire-iren waɗannan ayyukan da kake yi domin Allah ya warware maka matsalolinka sai Allah ya warware maka saboda haka mata an ba su dama ba sai sun nemi shawarinka ba don za su zuba abinci a ba da wani irin da ya wanta nan sau ɗaya wannan ba sai sun nemi shawarinka ba kuma ko ka gani ba za ka yi magana ba to amma ka ga wanda za a ce a raba a dafa mudu guda sai ta ce yana gana yawan baki barin dafa mudu ɗaya da rabi ya kaga ba za ku zauna lafiya ba ko kuma aka fakaici idonka shikenan wa saboda wata ta zo tana da matsala ɗari bisa ɗari menene ta ga cikin wani sukuke sai a faki idonka je a ɗibi mudu guda a bayar wannan an da ana da gaskiya ya yi idonka mana amma abin da bai taka kara ya karya ba ba za ka yi fada a kai ba ko da ka yi dirima idan wani ya ji sai ce haba kai kuwa gwangwani daya abinda bai wuce gwangwani daya ba kai da kafi karfin wannan kana da buhu su kutum ai bai kamata ka yi magana ba to irin wannan ne auma malaktun haku amma mutum ya yi ganganci ko almubasaranci ko kuma son kai to musulunci bai yadda da wannan ba saboda haka kowa zamanin jahiliya abinda abdullahi dan masudi ya yi da suka tambaye ki ko akwai nono saboda su sun saba ya ce akwai sai dai za ku ji abinda ya faru saboda bai ba su ba duk da akwai din bai bayar ba yanzu ka je jeji ka hadu da bafilatani da dabbobinsa yana kiwo ka ce kana neman nono ya je ya tatse maka dabbobin ko na waye ya tatse maka ka sha ka yi maganin yunwa to bai haramun ba shi yana da lada mai dabbobin ma yana da lada kwarai da gaske ina fata an gane ta eh, yace akwai nono walakin ne mutamanu sai da yace ni amintacce ne mun yi ka'ida da ubangidana ba abin da zan bayar ba tare da na sanar da shi ba saboda ka tun farkon an saka ka a shago ko aka dora ka akan abu aka ce ko allura idan za ka bayar sai na sani ko in za ka ɗauka sai na sani to sai ka sanar in baka sanar ba kuma ka yi haramu kwarai da gaske ina fata an gani ya za kun ga ga inda ma ma'aikatan gwamnati za su iya yin walwala su taimaki jama'a a ce kana gajin su to gaba daya eh kana gajin su to gaba daya an zo an daura abuwa ɗari an yi har da yaktara ko kuma wani ya zo kai kasan ga matsalin da yake ciki ta ce buwunkin kafan nan ɗauki guda kawai ka je ba damuwa an zo ana lissafi guda ɗari sai aka ce casa'in da tara suka ce wallahi wani bawan Allah ne ya abin nan sai a ce a to shi kenan oganka zai yi kiliyarin ba abin da zai faru amma za ka ga waɗansu ko katon-katon din abinci ne sai a tsamtsaga sai a cire ko taliya ko makaroni sai a cire guda ɗaya ko guda biyu sai a sake mannewa da silatar can ma sai a cire guda ɗaya ko guda biyu kamar katon dubu taliya ɗari biyar makaroni ɗari biyar ko indomi ɗin da suna jin ku ne kuka yi ta rarrabawa kwanakin baya sai ga wanda aka ba su gadi sai su ɗan ɓare sai su cire guda biyu haka sai su sake mannewa kai da aka baka kana lissafin adadin kaza ne sai ka samu kowanne an dan rage a ciki to wannan ki mai gadin ko masu kula da abin abin da suka yi sun yi amana ne ko kuma ha'inci ne abin da suka yi daidai ne ko kuma rashin daidai ne kaga ba daidai bane ba daidai ba ne in akwai matsala katon guda idan ka in kai amintacce ne wallahi katon guda in ka ɗauka aka tambaye ka don ba za ka yi karya ba za ka ce yi wallahi wani wanda ya matsu ne na ɗauka na baki a to kai ka ɗauka ne wallahi ban ɗauka ba to me yasa ka ɗauka ba tun da ni ba ce ni ɗauka ba amma wancan na ga ya fi ni damuwa to idan shugabanni ma suna da tunani sai su ce to kai da ka dauki guda ɗaya ka bayan tsakani da Allah to yanzu dibi hudu kaga biyar kenan an cire su sama haka ne yace to ni amintacce ne ba ba ni dama in yi kyauta ba saboda haka ba zai ba su ba kenan kuma sai annabi ya kyale shi kala sai yace fa hal min shatin lam yanzu alaiha al fahal sai ce to akwai wata akuyan da ta taba haihuwa ba wanda ke nan nononta ma bai cika ba ta taba haihuwa ba ba ta fara haihuwa ba fa akai tuho bishatin sai nace wannan kan akwai kuma suna zaune suna magana tunda shi ya faɗa ya ce shi amana aka ba shi ba zai taba wannan amana ba kaga waɗannan makiyaya su ne na gaskiya yanzu kuma muke ya da yawa sun lalace kwarai da gaske sun lalace wani yana da dabbansa dabbansa ce za ta mutu eh, dabbansa ce za ta mutu amma sai ya zo ya ce naka ne ta mutu tun da yanzu idan ka je mutumin da yake da yake kiwon shanu kamar guda arba'in a ce naka guda goma ne na wani guda goma nasa guda ishirin misali sai ka je garken sai ka ce a gwada maka naka sai aka ce wancan ma naka ne wancan ma naka ne wancan ma naka ne wancan ma naka ne da aka ji masu suka sage gizewa, sai aka ce ka gwada naka za ka iya gwadawa ai ba za ka iya gwadawa ba amma me yasa ka baki wannan kiwo saboda ka amince masa to me yasa ki zai ha'inci to ha'incin da makiyaya suke yi shi yasa da yawan su Allah ya sanya su mabiyata kwarai da gaske saboda yin karike rike amana sai Allah ya rufa maka asiri in kuma karike amana ka samu jaraba to wannan kuma jarabawa ce daga wajen Allah domin a gwada imaninka Allah ya kyauta ba ta yi tuhu katin sai na ce eh akwai akuyan da ba taba haihuwa ba sai na kawo masa ina ganin ikon Allah ina ganin me zai yi fa ma sa hadir aha sai annabi ya ce to kawo ta shine sai ya kafa nononta ya kade nononta fana zala ne. ya ce kawai sai na ga nono ya sauka kafin gimtawa da bismillah yi aka yi kawai sai na ga nono ya sauka tun da naka na kiwo ba za ka ba mu ba hmm, kwarai da gaske wancan naku ne to amma dai taimaka mana da wata wanda ita ba ta da nono mu za mu yi addu'a ai kaji waliyan Allah manyan bayin Allah sai eh. Tofa na na zala labanun kawai kai ga nono ya ce shi abin mamaki ya baki ba hala ba fi ina in ya ce ina abin tatsewa sai na kawo tun kun ga wancan na mutane ne wannan kuma bati ne ya yarin ma kaza fada ina kun gane wannan bati ne kuma dama an ce wa man taraka na bati ko na bati ne ko menene eh ko wajahilu tun da wancan da masu su kuma ya riga ya gidaya ka'ida sun amince to yanzu ga na banza shi na kawai sai kawo abin tatsewa aka tatse fashari ba annabi ya sha wasaka ababakarin ya ba da abubakar kima ya sha ya kofi saboda kun san su nonon nonon akuya yana da muhimmanci a wajensu kwarai da gaske don nonon akuya ya fi nonon tunkiya yana rike ciki yana da muhimmanci lokacin da yake ɗanyensa akwai mai shanu idan ka sha da yawa to sai dai kai ta kurbar ruwa kun ga muwa nan kuma ba ma shan nonon akuya wani ya sha nonon akuya ma mai zai yi mai bagere bagere ya sha nonon akuya ya mai zai yi ko gyarawa suna shan eh, amai zai yi wani ma ba ya sa ba shi kenan tafiyarsa kenan eh. sai dai kuma akwai abin da ke jefawa in ka dan jefa a cike dan dauki lokaci kana iya za ka iya sha mai yiwa ba zai maka illa da yawa ba kun san duk waɗannan abubuwa muna karantawa kar ka je abin da baka saba baka ce bari ka yi karambani ka je ka gwada kwarai da gaske don kaga ko nama ne naman da baka saba ci ba wani bangare ne na duniya suke ci sai ka ji labari ka ce kai bari ka ɗanɗana ko kuma ka je ka kwashe shi lokaci guda fa za ka iya samun matsala ina fata an gane to bayan ya sha annabi ya sha ya shayar da abubakar bin abi kuhafa sai aka ba da sauran layi da mazuri shi ma sai ya sha sai makiyayi ya sha kun ga wannan ya gwada duk da kasancewa yana tafiya da dabbobin da suke da nono bai cika matse su yana sha haka kawai na haɗama ba aka ba shi shi ma ya sha ثم قال للدر سنتي النبي يتي محنطق يتي أبتليت فقال yace masa dauke sai ya كي يقوم kamanda yace ka kaga dabban ka ta koma da yace na gani yace to shikenan mun gode da taimakon da kamana kina bi ne ta baki mamaki yace anya wannan lafiya kuwa anya wannan lafiya kuwa da da ahmad ai bi riwayatin kala sun ataituhu kai ba da haza ya ce an yi wannan a gaba na na gani ina ta tunani ya ke fita daga cikin kwakwalwata ya ce daga baya sai na neme ki ni da kaina na je na same shi sun mattafakana eh, tafaqa fa qultu ya rasulallah jimana sannan sai suka yi tifaki abinda yake nufi shine ya karbi addinin musulunci ya ce ni kamun bayanin wannan abu na kasa ganewa annabi ya ce to ai ni manzon Allah ne ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni da kaza da kaza da kaza ya yi masa bayani kasan mutumin da yake yana da fresh kwakwalwa kali zihin in ji malaman balaga wanda babu komai a kansa to duk abin da aka cusa masa zai shiga duk abin da aka cusa masa zai shiga shi yasa irin yaran nan da muka ambata wanda yake kafin ku san ledan cefa ne kafin ku san kudi, darajin kudi. shi ne masa bayani da ce kuma abinda ka gana yi din nan addu'a na yi shi ne Allah ta baraka wata ala cikin ikonsa sai ba mu wannan tun da ba mu samu wancan ba ka ce kai amintacce ne to ba za mu takura ka ka ci amana ba ko ka yi ha'inci ba shi yasa sai muka nemi taimakon ka kawo mana wata muka yi addu'a Allah muka roƙa shine Allah ya ba mu wannan to shine yayi imani da Allah sai karbi addinin Allah fa qultu ya rasulullah yana wannan kiwo din sai kuma yace ya manzon Allah allimni min hadha qawl yace ka sanar da ni wannan magana mana kun ga yana nufin addu'an da aka yi eh, a sanar da ke annabi ya ce babu damuwa fa a hara'ati shine annabi ya shafi kansa wa kala ya ce Allah ya ce Allah ya maka rahama innaka gulayyimun mu'allaf ya ce kai yaro ne wanda za a karantar da kai ka a hankali babu damuwa za a karantar da kai kun ga shi abin da yake nufi wannan lakani a bashi. kwarai da gaskiya kaman haka ne lakanin nan a baki maza Allah ya ce masa babu damuwa zai karantar da shi saboda abinda annabi ya faɗa cikin wannan addu'a bai bayyana ta ba har yau kuma ba wanda ya sani annabi bai bayyana ba wala Allah Qur'ani ya karanta wala Allah wata addu'a yayi to manzo Allah ma bai sanar da Abubakar ibn Abi Quhafa addu'an da yayi ba to wannan kine ake kira kamar lakani tunda Allah ne ya baki kai zai to kai ma Allah ya haska maka wani abu ka gane duk abin da ka ja rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bukatan ka za ta biya to ka samu lakanin ka kenan amma a ce yanzu wani ya zo ya baka lakani za ga waɗansu sun zo har fadanci suke yi eh har fadanci suke yi suna gaisuwa suna tsugunawa kaman za su kafi ƙasa suna ce a makallahu mun zo neman lakani ne duk abin da muke yi dinnan ba lakani ne ka rike addu'a kawai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayakhuluna jahannama dakhirin kawai kai addu'a in Allah tabaraka ta'ala ya karba maka shikenan hmm. yasa malamai da yawa suka ce wanda zai baka tabbaci shine annabin Allah ko kuma Allah ya baka tabbaci kai zai ko kuma saboda waɗansu alamu saboda haka abin da ya bada wani baki zai bada wani ba baki zai bada wancan ba baki zai bada wancan ba kowa da nasa Allah ya samu dace ya ce kai yaro ne za a karantar da kai to anan malai ya tsaya fa fi riwayatin fa kai wa Ya eh, yace sai na musulunta sai na je masa amma nan akwai takadim wa ta'khir ma'ana sai na je masa sai na musulunta shine muka yi wannan magana idan kun duba da lamba ta ɗaya da ta biyu hasanu rawahu sai eh, rawahu imam ahmad wa sahahahu az-zahabi fi siyar alamin nubala nabi kuma akrajahu ahmad to sai dai a wata ruwaya yayi bayanin cewa ya ce da ya zo yana zuwa wajen annabi yana karantar da shi ƙur'ani ya ce sai da na karbi fa'akastu min husaba'i na sura daga cikin surorin alkur'ani dari da wani abu sai da na karbi saba'in kai tsaye daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda abinda annabi ya karantar da shi ƙur'ani ya karantar da shi ba lakani ba ya sa duk malamin da za a zuwa ce yana da lakani bai iya karatun kurani ba shirme ne yana muku cuwa-cuwa ne kawai yana karban kulalen ku ya mai sheku waye kwarai da gaske sai ga wani ma yana nan kajaran majaran da kire yake bubbugawa sai ya je ya ce da Allah yana son kamun addu'a da lakanin ka nan shikenan sai ya dube ka sama da kasa zai faɗa maka abinda zaka je kwana da kwanaki baka saki dawowa ba kana neman wannan abin ka kawo masa sai ce to kaje ka kiyaye abu kaza da kaza in kaje ka dawo ka ce ba mun biyan bukata ba sai ce aika ina jin kai abu kaza ko sai ka ce kwarai da gaske sai ce to ai da baka yi ba da ma yanzu su ake kawo kaji guda bakwai kuma dukkan su farare eh, kuma idan kaje inda za ka sayo kajin nan shine inda aka samu mararraban hanyoyi kamar guda uku inda za ka je ka sayo kasuwan da take kan mararraban hanyoyi guda uku kasuwan ina ke nan kaga ya zada tusa ka wahala kai kuwa kaman kayi amana da wannan kana ganin to mararaban wato inda aka samu mararaban hanyoyi guda uku za ka zo kana tambayan yan kasuwa eh, sai akwai kasuwa kaza akwai kasuwa kaza akwai kasuwa kaza ta je kawo wahala ka sai ka kawo maka nan ma idan aka yi maka yayi maka yayi maka kwana biyu baka samu biyan bukata ba ka dawo sai ce kai kana da mazala kai kana da mazala kwarai sai huce a kanka ya ta wahalar da kai saboda ka riga ka sake Allah subhanahu ta'ala tunda ka sake Allah ka kama kirme yasa Allah sai ya dada ruda ka ya kale ka da dabaran ka na'am to kun ga a cikin wannan labari da aka bamu akwai daraja ta Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ko babu akwai daraja sai na shida وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال har ila yau daga Abdullah idan matsu da Allah ki kara yadda da ki yake lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li an tabilhum lokacin da wannan aya ta sauka sai annabi yake kana cikin su wanda Allah ya ba musu cikin wannan aya wannan hadisi ne ingantacce sahihun rawahu muslim fil fadail babu fadail abdullah radiyallahu anhu to kun san wannan aya ta sauka ne lokacin da waɗansu suna bayanin cewa an yi saɓani dangane da lokacin da Allah ya saukar da wannan aya amma an ce ana kyauta zaton lokacin da babban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Hamza bin Abdul Muttalib da shi da sauran yan uwansa abokansa yan majalisansu ko kuma yan maciyansu suka sha giya a lokacin ba haramta giya ba da suka sha giya hamza bin abdul muttalib ana masa waka sai ana zuga shi ana ce mai yanka dabbobi ya ba da kyauta ba tare da ya damu ba akwai rakuma guda biyu na dan uwansa ali talib dan dan uwansa sai yake kawai a soke su wata ruwaya ma aka ce da kansa ya soke bayan ya soke ya ce a samo masu fiɗa da menene ya tsaya domin saboda a gama komai ya raba nama. amma yana buge shi ne sai mai labari ya kai malibu na vitalin cewa fi ga dabbobin ga abin da ya faru shi ne shi kuma sai ya zo da gudu sai ya ga hamza bin abdul muttalib ne ba zai iya yi maka magana ba Shi ne sai yi maza maza sai je faɗa wa manzo Allah sai manzo Allah ya taso da kansa da nabi ya zo duk ya same su ya ce ya kai baffa ya yi aka yi haka kuma ke kuma baffan da ya kalle shi ya kalli annabi ya ce ya yi ku nan ɗin nan da kuka taru ka kaf gaba ɗayan ku ya ce duk bayina ne ko bayin babana ne waye sai mun magana wato har da annabi shi ma bawansa ne shine sai manzo Allah ya ja da baya aka ce da baya da baya ya ja daga baya sai kama hanya sai bai ce komai ba saboda in ya kyale shi zai kara sai a lokacin bai gane annabi ne ma ya zo ya masa magana ba shine sai ya koma shine sai dina umar yake addu'a yana ce ya Allah akan al'amarin giyan nan ka saukar mana da hukunci na kat gaba daya shine Allah ya saukar da cewa giya da caca da sauransu haramun ne to amma akwai mutane da yawa waɗanda yake suka giya kafin a haramta ta kuma Allah ya mutu rasuwa to ya yi kenan tunda da Allah ya saukar da aya ta haramta giya an zubar da giyan kowa ya bari to amma wanda suka mutu ba shine Allah ya saukar da wannan aya laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai babu laifi gare su fi ma fa'imu idza mattaqaw wa amanu wa ahsanu wa amilu salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin sai Allah tabaraka ta'ala ya ce babu laifi gare su cikin waɗanda suka yi mai fa'imu waɗanda suka ɗanɗana giya duk waɗanda suka sha giya a can baya idza wa amanu wa amilu salihati idan sun ji tsoron Allah sun yi imani sun aikata aiki na kwarai suka mutu a kan wannan kola suna kyan giya kafin a haramta ta Allah ba zai kama su da laifi ba sai dai kuma aya ta kara da cewa sun matakau wa amanu sa'annan suka ji tsoron Allah kuma suka yi imani kun ga an sake maimaitawa kenan sai ayan ta ce sun matakau wa ahsanu sannan suka ji tsoron Allah an sake maimaitawa sau uku sai aka ce wa ahsanu kuma suka kyautata kun ga sai aka canza sai aka ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa haka ne ko aran ma na'am to kaga wannan ya gwada duk waɗanda suka sha giya a wancan lokaci tunda sun mutu ba haramta ba sun mutu suna kyan giya a lokacin ba haramta ba to Allah tabaraka ta'ala ba zai kama su da laifi ba matukan sun yi imani sun ji tsoron Allah sun yi aiki na kwarai sun kyautata maganan da ake yi kenan an fahimci wannan aya to mu dawo kan maganan mu sai annabi ya ce ma Abdullahi bin Mas'ud ta minhu itimin su wannan ya gwada abdullahi dan masu da ya kagiya kenan kafin a haramta ta yanzu da aka haramta kuma ya bari ya sa manzon Allah ya ce yana ciki domin saboda duk waɗanda suka shiga cikin wannan aya Allah ta baraka wata ala ya ba musu kuma ya gwada su yan aljanna ne ba su da mazala kwarai da gaske ina fata an gani to duk da labarin ya zo za ku ji wani bambara gwai to amma haka ne daraja ai yanzu kaman kai ne a ce ka yi barna iri daban-daban ba irin satin da baka yi ba ba irin abin buguwan da baka sha ba ba irin tsiyan da baka yi ba a angonku ana ma maka kirari ana ce dan malam kake halin malam kana wani bajewa kana doro kwatsam sai Allah ya shirye ka to kaga ko da an zo ana bada labari babu dadi dai kwarai da gaske to amma fa duk wanda suka sha giya kafin a haramta ba laifi suka yi ba kwarai da gaske kuma bai saba ba sai dai akwai waɗanda aka san su ba sha saboda manzo Allah bai taba sha ba ko a zamanin jahiliya shi maza Allah bai taba shan abin maye ba maza Allah bai taba zina ba bai taba juwaɗi ba bai taba yin ƙarya ba bai taba alkawari ya saba ba amma shi shiri ne na Allah su subhanahu wa ta'ala saboda zai zama wani abu nan gaba eh ko da malaman da suke wa'azi wani za ka sai da ya gama shiriri tansa tukuna sannan daga baya Allah ta'ala ya ganar da shi za ga waɗansu limamai sai da suka gama tsayensu a bariki Zan nan daga bayan Allah ya shirya da su babu suna nan da yawa to abinda dama ake bukata shine abinda ka mutu a kai yawa matukan karshen rayuwarka ka gyara rayuwarka to shikenan Allah ya gafarta mana na sai na bakwai wa an abil ahwati hadisi daga abil ah-, ahwa yace samitu aba mas'ud Albadari. badri Albadari ya ce yace naji abi mas'ud Albadari. badri radiyallahu anhu wa musa da abu musa al-ashari mata Abdullahi ibn mas'ud yace lokacin da Abdullahi ibn mas'ud ya rasu wa ahaduhuma ya li sahibihi dukan su sahabban annabi ne masu daraja kuma manyan sahabbai sai ɗayan yana ce ma ɗayan a turahu taraka hu misla abu matsudin albadari yana magana da abu musa al'ashari kowanne su yana da darajarsa ta musamman za mu samu nan gaba sai ɗayansu ya ce ban san dai waye yake magana ba ɗayan ba sai ɗayan yana ce yanzu kaga ga shi abokinmu abdullahi bin masudu ya riga ya tafi ya bar duniya kana ganin akwai wani kamansa akwai wani mutum mai daraja da martaba kamansa bayan shi ya tafi kalala in kultu za ka ya ce in na ce akwai ma kamar na yi karya kamar da hausa sai dai yin yace in na ce akwai ma na yi karya babu dukansu sun yi faki, kun san su sun dauki karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam na cewa an kufa kun huwa a'lamu biman ittaqa yanzu wani ana zuwa anguwan ana cewa ana ce akar lafu kai a anguwan nan ko akwai wani sama da kai zai ce babu saboda ni ne limamin juma'a ni ne nake wazi ce babu kuskure ne kwarai da gaske kuskure ne lokacin da muka zo an nan ba kowa ne an nan jeji ne an nan babu malamai ne an nan ba ma ba limamai ne an nan ba masu wa'azi ne ba masu karantarwa ne to me yasa zaka ce babu kana ganin akwai wani mai karantar wanda ya fi ka ce babu akwai wani limamin da ya fi ka ce babu akwai wanda ya fi ka ilimi ka ce babu ko a ce akwai wanda ya fi ka kudi ka ce babu ko akwai wanda ya fi ka karfi ka ce babu to sai Allah ya kunyata ka eh kwarai da gaske wata rana sai Allah ya kunyata ka ce akwai wanda ya fi karfi ka ce ai sai ni ne mai karfin da to sai Allah ya turo maka wani dan parent Wannan in ya rike ka sai kai ta wutsil wutsil kuma a gaban mutane suna gani ya jefar da kai ya ce in ka ya saka mazo kana tashi gudu za ka yi ka ga an karya maka alkadarin ka warai da gaske ai wani ne wani dan kauye ne yake ban labari yake ce akwai wani yana ganin shi ya yana irin motsa jiki din nan ce ya raina shi ya ce kullum sai ya faɗa masa magana kullum sai ya faɗa masa magana sai ya targetin dinsa ta ce ranar ya zo kawai sai ya faɗa masa magana sai ya tsaya ya ce kai mai kake ji ne ya ce yana jin komai ya ce a ah, to ni wa ni ne kaɗai ka raina kullum kake tare ni ya ce yana eh, raina ka ya ce idan ka isa ka taba jikina ya ce haka za ka faɗa mun da dama ya riga ya zama shirinsa ya ce da ya zo kafin ya ankara da ya tattara rigansa ya rike wandonsa kwarai da gaske ya ce da yi wani yunkuri ya daga ki kawai sai ya jefar da giya can ya bi ki ya taka ki yana ta wutsul-wutsul mutane a gefe kawai sai iko suke yi sai ya daga kafansa ya ce sake taki sai ya fara ba da hukuri ya ce tun daga ranar ya haɗu da ke zai ce oga to na ma gudure wani abu ne a ciki oga eh dama haka ne ai ka bar ganin mutum kana raina shi ba a haka akwai inda sahabbai suka yi dariya wa abdullahi bin masud saboda wata sifa da yake da ita manzo Allah ya ce ku masa dariya wannan dariyar da kuke yi to sai mun je hadisin za ku gani eh. saboda haka su sahabbai suna da tsantsani eh, suna da tsoron Allah amma da zarar ka zo ka gwada kai kaza kaza ne wannan ba layin sahabbai bane lagar kana yuzanu lahu suka ce saboda me saboda shi ana baki izini a gidan annabi ya shiga ko ina idan hujibna idan aka tsare mu kuma a can bayan mun karanta annabi ya ce masa ko ina yana iya shiga sai ya ja masa layi ko ina yana iya shiga kuma kowane lokaci zai shiga wajen annabi sai annabi ya ce a saboda haka wanda ya samu wannan a cikinmu babu wanda ya samu wannan sai shi a gidan annabi wa ya yakadu idza gibna ce mu idan ba mu nan wadansu abubuwa suna faruwa ki yana gani shi yake ba mu labari yace annabi kaza yace annabi kaza yace annabi kaza yana karantar da mu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ya ce to saboda haka tunda ya riga ya tafi to babu kaman sa alhali fa su waɗannan masu magana su ma fa suna da darajojin su na musamman wanda darajojin da suke da ita ta wani bangare shi ma Abdullahi bin Mas'ud bai samu wannan ba radiyallahu anhu wannan ma matsayi ne qultu mai wannan littafi yace wa fada'iluhu kasira ghayru ma qaddamna falalolinsa suna da yawa banda waɗanda muka gabatar walakad atalna an nafasa fi ta'addudi fadailihi yace hakika mun tsawaita an nafasa nan haka za ka karanta ba an nafasa. ba an nafa shine numfashi mai eh, numfashi numfashi ya ce mun tsawaita shi ne mun ɗauki lokaci saboda ya kawo mana hadisai ɗaiɗaiɗai har guda bakwai ولأن ابن saboda رضي الله عنه سبب Allah ki بن مسعود ki ki. Lamiyan لم ينجو من ألسنة السوء في ya ce bai kubuta ba daga miyagun hakuna a wannan zamani na mu shi sa muka tsawaita ai kamar Abu Hurairah ne in mun je kan Abu Hurairah za ga hadisai da yawa waɗanda za su yi magana a kansa dama wanda ake tsangwamansa to sai a tsaya faɗi gattattun abubuwa suka fa ya sa malamai da yawa suka yi ta rubutu rubuce-rubuce kamar suna na aisha an ta rubuce-rubuce a kansu saboda a daɗa fitar da ainihin darajarsu masu miyagun akidu da munanan manufofi akan tozar ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kunyata su mina aqwamin daga waɗansu mutane takassasu fi tazwiril mafahim waɗanda suka ƙware wajen wato ruruta waɗansu fahimtu waɗanda ba su dace ba wannan ilimin rumudul islamiyya suna cin mutuncin masu daraja a cikin musulunci a rumudul islamiyya su ne manya-manya yasa yanzu abin da ma yake faruwa kenan kun ga irin wannan twitter ko da ke amfani da facebook da whatsapp irin yadda malamai suke ba da fatawa da masu jawabai da masu faɗin ra'ayoyinsu hatsari ne mutane su ba sani ba kuma babu al'umman da ta raina malamanta da shugabanninta kamar al'umman najeriya musamman ma arewacin najeriya ya za wallahi ba mu gyara wannan ba da mu da shugabanninmu mu rinka shan wahala kenan ina ganin wani ya yi rubutu ko da yake ya shafi siyasa amma rashin hankali ne ya ce ai duk gwamnonin arewa sun ce a a sai dai a fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa daga kudu saboda haka sun ci amana ta ina kai yanzu ko karamar hukuman ku aka ce ko garin ku aka fatari ku aka ce kai bayani ba za ka iya ka san waɗansu asirai ba kun ga Najeriya nan da kuke gani akwai matsaloli iri-iri ko jihar Bauchi nan da kuke gani ba kowa ne za a iya baki jihar Bauchi ya rike ta ba balle Najeriya kuma akwai wani tsari wanda kai in baka shiga ba bai kamata kai magana a ciki ba sai kamata kai magana ba Ba ma za ga su ne suka fi yawa ah to ba gakin nan za a zo facebook ana ana zabe a facebook mafiya yawan waɗanda ake zabe a facebook din idan an ce sun ci su suke faduwa ya abin ba a facebook ba ne. shirme ne kwarai da gaske shirme ne saboda haka duk abin da ya kafi addini a ce wani babban malami wanda ya yi nazari ya haɗa waɗansu sinadarai na ilimi ya ba da fatawa kai kuma kana nan kana kokuwa da ahalari kwarai da gaske ka ce ai ba haka ba ne ka ba ka ba ka ba wuce ba daidai wannan ba daidai ba ne ya saba sai dai kuma wani lokaci furobulanin da ake samu shi ne akwai malaman da ba su da da'a su ma ba su da kunya suka koya wa mutane rakin da'a da rakin kunya kwarai da gaske sa ba wanda ake ganin girmansa. ko yanzu mu da muke wannan za mu yi daidai gwargwaron abin da za a saurare mu ne in an je wani waje kuka zo ka yi waye ko menene ko ma akan wani abu ba zan yi magana ba ana son yi magana ba zan yi ba saboda bai da amfani ni zan yi kokari in kiyaye abin da zan kiyaye amma ai ku ne limamai ko me duk wanda zai zo yana ce ma ku ne limamai ku ne masu wazi ƙarya ne munafiki ne da yawan su munafikai ne tunda akwai inda za ka ce masa kada ya abu kaza zai ce sai na yi ko ka yi abu kaza zai ce ran da ya ga tumul ne zai bi maganarka kuma dama annabi ya riga ya fada in duniya ta rikice irin haka to kowa ya damu da damuwan kansa ko karatun da muke yi a yanzu babu wanda muka jawo ki muka ce ya zo ya saurara ko ba ka bane kai ka kawo kanka shi yasa wani lokaci abinda magabata suka yi na hakuri suka danna zuciyarsu akan walansu sabuwa mu ba za mu ba za mu iya ba dai yanzu a haka yadda nake magana ina da dama ina da iko in nace kule kace mun chat zan sa a chata ka kwarai da gaske mun ba zan barka ba in ma baka fahimta bane zan ce a dake ka sai ka gane don ka ji duka zaka gane to ma kaga na da su suna bi a hankali saboda me saboda mutanen da suke training din su ma suna da da'a kwarai da gaske amma yanzu kusan dukkan mu shirme muke tafiya saboda haka yi taka zanzan dole mai ta kyan wahala dole mai ta wahala arewa nan da kake gani tana da yawa ko da ma wanda aka abin nan ko da ke alhamdulillah manya-manyan jami'un nan duk waɗanda suka sayar da su musulmi ne sai dai yan siyasa suna kwakule-kwakule iri daban-daban to wanne ne ba wanne ne ba mu da ya rage mana aiki idan da ɗaya wanda yake musulmi ne ɗaya ba musulmi ba wannan kan dole mu fito fili mu goyi bayan wanda yake musulmi to amma ko eh, musulmi ne aka tsayar to kai da kake magana ko kake yake kake ce ai kaza kaza kai a zuwa ya binciki imaninka ina jin ba mamaki da kai da zuriyan ku sai a samu duk kuna da matsala to kai kana kushe wani mu bar ganin waɗannan shugabanni muna jibga musu komai da komai wani lokaci fa muna rage musu laifi ne kai ma ka yi kokari ka ji da naka to Allah ya taimake mu saboda haka kullum mu muna magana mu ba ruwan mu da kowace jam'iyya duk mutumin da ya cancanta ko a wata jam'iyya ce ko jam'iyyan gatari ne a zaɓe ki inda ba zai rafka maka gatarin ba <laughs> Allah ya taimake mu na amma wannan ba zai hana kuma wani lokacin aka samu dama a dan motsa ba na ya kwarai da gaske ai zaɓe lokacin zaɓe yana zuwa inda lokacin da ya kamata a yi magana za mu yi magana amma dai koyaushe ya ta magana a kan abin nan eh, wannan mu muna ganin lokaci bai yi ba ko da zaɓe ne na jiha in aka zo zaɓen gwamna lokacin da za mu yi magana za mu yi magana eh, in aka zo na shugaban ƙasa ma za mu yi magana sai dai ya haƙuri na'am wallahu min wara'ihim muhit tunda suna kirkiran waɗansu abubuwa suna yabawa ko suna kushe waɗannan manyan sahabbai to Allah yana bayan su yana kewaye da su duk abinda suke Allah yana gani ilmuhu radiyallahu anhu to sai kuma ya ware mana fasali na musamman domin ya yi mana bayanin ilimin abdullahi bin matsudin radiyallahu anhu ana bi matsudin albadari wani hadisi an karbo ne daga abu matsudin albadari radiyallahu anhu kala ma alamun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taraka ahadan yace ban san annabi ya bar wani a'lama bi kitabillahi min hadha alqa'id wanda ya fi wannan wanda yake tsayen nan ilimin alkur'ani ba shi ne ya gwada abdullahi dan masud a lokacin yana tsaye da ke cikin sahabbai ba san wanda ya fi shi ilimin alkur'ani ba ya ne ibn masud radiyallahu anhu to ba mamaki wani ya ce akwai abdullahi dan Abba saboda annabi ya yi masa addu'a ya ce allahumma faqihu fi dini wa allimhu tawila eh, amma wajen hadda abdullahi bin masud shine akan gaba wajen tafsiri kuma kana iya sa abdullahi bin abbas amma ko makarantu na tafsiri ma wanda suke cewa madaris madarisu tafsir makarantu na tafsiri da aka samu abdullahi dan abbas yana da madarasa na tafsiri abdullahi bin masud ma yana da madarasa na tafsir kuma wanda annabi ya ce a karbi qur'ani a wajensu ya ambace su mutum hudu ne abdullahi bin masud yana ciki wanda yake wanda annabi yake a kanta duk wanda yake son ya ji alkur'ani gaddan fariyan kama umbila kamar yadda aka saukar yace ya saurari karatun abdullahi bin mas'ud to kaga nan sai ya ce yana gaba da abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ina fata an gani saboda haka sahabi ne ba da shaida to shi yasa ko yanzu karatun da muke yi haka ba kai ne kawai in ka je gida zaka ce cha amma doktan nan ya yi karatu ba ba za a karbi shaidanka ba sun ka ce ka amma doktan nan ya yi karatu to mai da mai na karanta ka yi bayani don kaji wani bayani ya shige ka kawai ka ce ya yi karatu masu karatu su suke ce wane ya yi karatu kamar yadda masu kuɗi su za su ce wane yana da kuɗi ko ba ka bani yawwa talaka kuma ki, zai ce wane yana fama da talauci Allah ya gauta na'am وعن مسروق قال قال عبد Abdullahi radiyallahu anhu عنه مسروق ya ta wannan ruwaya daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan yace yana yana jawabi ne wa mutane yace wallahi allazi ilaha ina rantsuwa da wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi sahabi yayi rantsuwa yace ma unzila suratun min kitabillah yace babu wata sura cikin littafin Allah da Allah ya saukar da ita illa ana a'lamu aina unzila yace fa sai na san inda aka saukar da ita wannan ko yana taimakawa wajen fahimtar abinda suran take karantarwa duk surorin alkur'ani babu suran da aka saukar da ita ban san yana aka saukar da ita ba kun ga yi kacin din wannan yace wala unzilat ayatun min kitabillah ya ce ba a saukar da wata aya cikin littafin Allah ba to an shiga ciki saboda ayoyin suna da yawa surori ba su kai ayoyin yawa ba ne dari da wani abu da wajen dubu wajen shida za su hadu ba za su hadu ba babu wata aya cikin littafin Allah illa ana a'lamu fi man nazalat yace face na san akan wata sauka waɗannan su ne asibabin nuzul duk wanda ya rike asibabin nuzul kuma shi kenan ya riga ya rike tafsirin ƙur'ani ka kaf gaba daya kuma bai tsaya a nan ba ya ce walau a lamu ahadan ya ce wallahi a yanzu domin ya fada ne a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan rasuwan annabi ya ce a duniyan nan a yanzu da ana san wani a'lamu minni bi kitabillah wanda ya fi ni sanin littafin Allah ya fi ni ilimi akan littafin Allah tablughu al-iblu yace wannan an haura kuma za a iya zuwa wajensa a nemi ilimi a samu karin ilimi a wajensa yace la rakibtu ilayhi yace wallahi da zan haura kuma in je wajensa domin nemi ilimi rawahu al-bukhari wannan ingantaccen zance ne kaji fa saboda haka ko kana farfesa za ka iya zama gaban wani kana karatu har ka mutu balle da guntun mahallarin ka kowa shi mawi eh? eh turaki ya dauka da shi nake yi ina yi da duk wanda yake sauraro na ne ko yanzu mu da muke wannan karatu muka je gaban waɗansu ta za mu yi ribibi ba malaman hayaniya ba waɗansu masu ba su ba su cika abin nan publicly ma ba san su ba amma suna da ilimi barai da gaske saboda aka yin kayi ko da karatun zamani ne maka yi digiri na farko da na biyu da na uku in an ba ka farfesa farfesa ki abin nan ne kawai shekaru ne sai eh, shekaru ne shekaru ne idan kana da waɗansu ƙa'idodi ka cika shi ne za a baka farfesoshi cewa ka kware a bangare kaza kuma wala ko a bangaren ka ne sai a samu wani wanda shi kuma ba digiri yayi ba shi kuma ya dama ka ya kanya wannan layi wannan shine ake kira ilimi kuma alhamdulillah mun samu hanyar cin abinci duk wanda yake mana kule za mu ce masa can mai kwarai da gaske an samu a zurfin asiri amma ba wai zon tururin ilimin ba kwarai da gaske tunda ga babban sahabi wanda ba ayan da ta sauka face ya san akan wa ta sauka ayoyin ya san dalilin saukansu akan tuwa ne sannan kuma duk sura ya san ina aka saukar da ita amma yana ce da ya san wani wanda ya fi shi ilimi akan wannan harka wanda abin hawa za ta iya kai shi don a lokacin ya tsufa ba zai iya tafiya da kafa ba yace wallahi zai je wajensa domin neman ilimi ashe kenan komi shekarunka komi abin nan naka baka wuce ka je gaban wani malami ka bata a ribibi ba Allah ya taimake mu saboda ka masu girman kai sai su sassauta eh, masu faɗi da fankama su ma sai su sassauta akwai saura wa fauka kulli zai ilimin alim har ilimi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to waɗansu sun ce ya yi wannan magana ne saboda akwai lokacin da aka samu wata matsala ya sa ranka ya ɓaci ya faɗi wannan da ƙarin bayani a gaba wana bi wa'il an karbo daga abu wa'il an abdullah daga abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu allahum zakaru qira'atahu sun ambaci qira'ansa sun wani lokaci akwai qira'an da yake amfani da ita baka ka'annahum abuhu sai suka ce kira'arsa akwai wahala suka aibanta suka ce akwai wahala akwai wahala sa ko lokacin da aka yi kwamiti za a tara alkur'ani yana nan amma ba ba shi shugabancin kwamiti ba kwarai da gaske ya ka dauko zai da bini sabi zamanin abokar bini abi ko hafa zamanin umar zamanin usman wanda daga baya ki wannan da yake bai kai wancan lokacin ba ma sai aka dauko wani sai aka bashi shine zai dubi sabi da mutane suna ta dan maganganu hakan nan sai eh, ga wanda ya fi cancanta ga wasu ka ce ya yi kira'ansa akwai wahala yaya za a baki shugabanci da abin nan shine ransa ya baci sai ya yi magana daga cikin maganganun da ya faɗa ya ce laqad alima ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anni aqra'uhum likitabillah yace a yau da yace wallahi duk sahabbai sun sani ni din nan na fi su iya karatun Qur'ani ni na fi su amma ni ba na kyawun shugabanci kuma haka ne da wannan ne fa ka samu ka'ida wato shugabanci ba wai sai ka fi kowa ilimi ne ake dauka ake baka ba akwai abin da ake dubawa yanzu ko da harkoki ne na addini za ka samu ga wani ustaz ne ustaz ne za a ce shi ya cancanta a baki shari'a commission ko kuma a baki religious affairs ko to akwai abin da ake dubawa wani ustaz din da kake ganin sai yake ustaz to fa bai taba rike naira mai kauri bane ayo tun kafin na karasa ma kun gane kenan wallahi duk wanda bai taba rike naira mai kauri ba yake ustazanci to ba za a san gaskiyan ustazancin sa ba sai in yin yaki ga cikin nerori na wata da watanni da shekara da shekaru ya fita salon alu to in yana ustaz ya ce eh akrama kallahu to wannan ya fita da kwarinsa ko menene ana iya dora shi kai? amma ba haka ba wani zai shiga yana wuta a zuwa yanke shekaru in ya fito zai ka jana yalla bai ranka ki dade ina kalman wuta din kana jin makunya ka fada masa don ka fada masa ma zai iya fatattakan ka lokacin da yake cikin kororon roban nan ya riga ya ajiye wuta din tun daga farko saboda ka ya fito babu wuta din sai dai yalla bai kosa to kaga wannan shugabanci ne na abin da ya shafi harkan kudi ba za a dauko shafa shi ba ina fata an gani mutumin da bai taba cuɗanya da mata ba bai taba zama da su ba bai taba kwana da su a waɗansu wurare bisa lalura ya danda zuciyarsa ba to ba a barinsa da mata ya keɓantu da mata an yi ɗaya an yi biyu an yi uku akwai matsala inda ana ce ustaz yana daga kai bayan madansu yan kwanaki aka ce ustaz ya ce hmm, ko wucewa zai yi ya riga ya sake hanya to wannan na kawo misali ne domin a gane to shi ya yasa yace لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أقرأهم لكتاب الله yake lalle sahabban annabi sun san ni na fi su sani karatun littafin Allah kuma aka ce abin da ya faɗa daidai ne domin kun san a duk shekara a cikin watan ramalana mala'ika jibril ya kan zo wajen annabi ya maimaita masa alkur'ani suna yin sauka sau daya amma a shekara ta karshe wanda mazan Allah ya bar duniya ko ramalanan da annabi ya yi na ainihin na karshe to mala'ika jibril ya zo ya maimaita masa kur'ani sau biyu ne kuma a wannan maimaicin kur'anin da aka yi abdullahi dan abbas yana halarci duk abin da aka yi ya sani shi yasa aka ce Allah ta'ala ya ba shi ilimin duk abin da aka so suke cikin ayoyin ƙurani shi kada yake da wannan ya sa ya faɗi wannan magana eh eh abdullahi bin masu ko abdullahi bin masu na'am kuma ka annahu nadima ransa ya baki saboda wannan sun tundura shi da ya faɗi wannan magana kuma sai ya yi nadama saboda ya ce bai kamata ba Eh, kamar kai ne kana babban mutum kawai sai kai wani abu kadan ya aka dan babba ka hakuri ko kuma sai ka gane abun nan din sai ka zina. saboda dattijo duk inda aka san shi dattijo ne barai da gaske abinda yake so kenan yasa ya ajiyan zuciya faqala sai yace walastu bi khairihim su ce duk sahabbai sun san na fi su sanin littafin Allah ma wajen alheri ban kai su ba sun fi ni alheri Kunga ga sai ya gurgunta abin da ya fala can baya sun karkace ya ɗebo da faɗi kwarai da gaske to ana iya samun kuskure jefi da jefi yanzu wani lokaci ko da wani malami ne zai kuskure shi kenan ringa ya tawa kenan kullum mutum yana alheri ya yi ɗari ba a fala ba amma yana kuskure guda ɗaya shi kenan kwarai da gaske yana kuskure guda ɗaya shi kenan sai ya gana ta yaya ta ba eh, alhali ba daidai ba ne kai da kake yaya ta kurakurai nawa kai kurakure da yawa kai da yake ba wanda ya san ka shi yasa da ka hara da girma wannan kawai sai dai mutum ya hada da addu'a to kun ji wannan ma yana gwada ainihin ilimi na abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu musamman akan abin da ya shafi alkur'ani kuma ilimin alkur'ani shine tushen ilimin musulunci gaba daya domin hadisan annabi daga ayoyin qur'ani ne ake da fahimtar su ba yadda za a ce ka fahimci hadisan annabi ba ka fahimci alkur'ani ba ba zai taba yiwa ba ko kuma a ce kana da ilimin nahwu ko na fiqh baka da ilimin qur'ani ba zai ba ai alkur'ani shine tushe فإساقه في الميزان أثقل من جبل أهد shi abdullahi dan matsud makangaman sa dan parent ne borai da gaske don Allah ya yi shi bai da kauri bai da kauri bai da tsawo dan parent ne to shine wata rana aka zo batun eh, ana son a samu ganye da kuma na wata bishiya sai aka duba aka ga ko san wajen hawan bishiya dama wanda ya kamata ya hau in ana tare da yara yara ne mu aka ba yan parent din nan su ne za su hau sai kana da jiki kana da gwabiyan kawo ka sukuto za ka ji jiki amma dan parent ya sukuto jinyan da zai na yan kwanaki ne kawai shi ne aka duba aka ga waye ya tantanta sahabbai ne fa suka ga waye ya cancanta sai suka ga abdullahi bin masud shi ne ya kamata ya hau ya bane yi kuma daman nan parent ne kun allah ko tattattattar sai ya hau karin bayanin sai a darasi na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh